Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu jama'a barkamu da zuwa kuma wani sabon class din da za mu yi shi akan PowerPoint. So shi dai PowerPoint software ce da take da muhimmanci sosai wanda ya mafi yawanci ana amfani da PowerPoint ne wajen yin presentation maybe za ku yi seminar ne to ana so ka yi presentation za ka yi amfani da PowerPoint. ko kuma kai lecturer ne kana lecturing a college of education ko university za ka presenting ma student ɗinka lectures ana amfani da powerpoint wajen presenting ɗin lectures sannan kuma akwai secondary schools ɗin ma da wanda suke suna da kayan aiki sosai suna amfani da powerpoint in nutshell powerpoint is very important to both student and lecturers student idan zaka defending din project ɗinka most times wasu suna amfani da powerpoint ne wajen defense din project saboda kai bayanin menene a cikin project ɗinka sannan kuma powerpoint yana ƙara wato baka zimma na shiga multimedia because yana back an overview of yaya multimedia yake most especially video editing so ba da bata lokaci ba yanzu bar mu shiga wannan class din da mu fara class din mu akan powerpoint bismillahirrahmanirrahim da farko idan ka zo ka kunna kwamfutanka sai ka zo start menu idan ka zo start menu sai ka zo wajen microsoft office in ka gangara ƙasa ga microsoft office sai ka clicking clicking sai ka gangara ƙasa again akwai microsoft powerpoint sai ka clicking idan ka in powerpoint um, in kuka lura ya baka wani interface wannan interface din is quite different ya bambanta da duk wani interface din da muka sani in kuka lura akwai wasu abubuwa ga sunan a nan waɗannan abubuwa uh, muna su tabs wato home tab insert tab design tab animation type tab slide show tab review tab view tab a cikin duk waɗannan tab ɗin akwai wasu bunch of tools collection of tools ana kiransu ribbons in kuka lura kowane tool an riga an musu kaman jaka ne kaman nan kun ga akwai clip up clip clipboard uh, ribbon akwai slide ribbon akwai font ribbon akwai paragraph ribbon akwai drawing ribbon akwai editing ribbon ma'ana jaka ce kowace jaka an haɗa mata abubuwan da suke related wato abubuwan da suke kama neniya da ayyukan da kake so ka yi kuma kama wannan clipboard shine kama akwai paste akwai cut akwai copy akwai format painter wannan kuma slide akwai new slide akwai layout akwai receipt akwai delete font kuma gashi nan so duka waɗannan za mu zo mu yi amfani da su so da farko in kuka lura game da wani page an ce click to add title let's say bar mu ce double click sai mu ce mu yi mu ce welcome welcome to powerpoint class let's say nan ka ce by din Sufodin a Yusuf a Yusuf Tom mun yi rubutu so idan kuka zo nan wajen design nka clicking nka kuka lura za ku ga ga wasu design nan kala-kala so nka zo ka taɓa nan in ka taɓa nan kun ga design ɗin ya canza in ka taɓa nan in ka taɓa nan in ka taɓa nan in ka taɓa nan in ka taɓa nan ka taɓa nan so in ka klikin nan wajen za ku ga gashi nan ya zo mana da yawa so depending on abin da kake so ka yi um, let's say Ah, mu zaɓi wannan for example hmm? so kun ga gashi nan to a nan gefen in kuka lura akwai abu na yi kiran shi slide slide in nan su ne kamar number of pages da kake so um, kai amfani da su wannan welcome page ne let's say um, muna so mu ci gaba to in ka zo nan in ka zo daidai home kuka lura akwai wani waje da aka saka new slide in ka zai kara maka wani sabon slide din kuma ga wannan powerpoint din ga wannan so let's say anan ka ce kuka zo nan wajen insert akwai insert picture let's say kana so ka adding din picture you can insert picture uh, let's say wannan picture din da kake so ka saka ne insert so in ka zo nan za ka iya resizing din shi let's see ka sashi a nan for example kuka lura kamar yadda muka yi a can ga shi nan style ɗin da kake so let's say let's say kana so ya zama ka style any style you want let's say we choose this one okay so kun ga shi nan ga page ɗin ɗaya ɗaya ga na biyu so kuka zo nan kuma akwai animation let's say ka zo ka saka let's say wannan image din kana so ka animating ɗinsa let's say you want to put animation so in kai clicking akan shi ka zo nan wajen animation sai ka danna clicking nan sai ka danna let's say you let's say you click wipe kun gani gashi ya shigo sannan this text in kai taba shi shi ma in ka zo nan wajen animation let's say in ka clicking let's say cost, clicking custom animation sai ka zo art effects akwai kala-kalan uh, eh, style ga su nan entrance let's say ka clicking diamond kun gani ga shi nan ya shigo so and then uh, ga direction din nan maybe out ne maybe medium ne go very fast in this case we write medium and then effects kunga na exit kuma gashi fly out ma'ana in and out in ka plane da kuga gashi ya shigo gashi ya fita so in kana so ka cire wannan exit din kunga gashina gashi exit din nan sai ka right sai ka danna nan wajen sai ka danna remove and then sai ka clicking nan clicking nan shima ma ka effect ka danna emphasis let's say ka shrink kun so let's say you don't want this you don't want this emphasis you click here and then you remove let's say entrance ɗinka let's say fly in click this one add effect entrance diamond okay so in ka taba nan ma ya ka iya zuwa nan ka saka masa entrance box uh, let's say exit diamond uh, let's say by this one shima using entrance diamond then emphasis uh, spin and then exit you click up so idan ka zo nan in ka ƙara danna nan wajen ka danna mouse ɗin ka ga gashi yana canzawa slide ɗin kana canza kana clicking mouse ɗinka kun gani shi nan kana clicking zai canza maka so kaga kana presentation ɗinka kenan so kana gama sai ka danna escape so the same thing da ka ta yi nan in ya kai page guda ɗari ne haka da ka ta yi a nan wajen ka zo kai right click again za ka iya danna new slide let's say you can write as much as you can ka ƙara rubuta wani abun let's say in kuka lura nan wajen akwai nan insert picture insert clip art insert movie insert smart art Why? so zaka iya saka movies maybe kana da video da kake so ka presenting ka clicking nan so let's say you want to show some kind of video on it um, bari mu clicking wannan you click it uh, what do you want the movie to start in the slide sai ka ce automatically kake so ya fara ko kuma when click so we press when click za ka iya sizing let's say anan nan ka rubuta sunan movie din ya sai amina sunanta amina j muhammad muhammad okay so idan ka zo ka klikin nan ka klikin mouse ɗinka ka klikin mouse ɗinka ka klikin mouse ɗinka ka sake klikin a misali kana presenting ɗinka kenan this is that this is this wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne kana clicking akan shi kun ga shi na fi so ma ina tafiya ba takalmi ba kula tana ke so kana clicking kenan ya tafi sannan kuma again you can do uh, let's say kana so ka delete din shi in kai right click akai you can delete it ka clicking nan sai ka delete din slide ɗinka and let's say we want another slide uh, but this light muka let's say home let's say we want to draw some shapes clicking in now. let's say clicking now Because let's say this is your star uh, this is your let's say wannan the shapes need da a draw sasu su a iya kama ka ja shi za ka iya kama nan ka rotating na control ka rotating duka waɗannan za ka iya abun nan ɗinsu duka za ka iya samu su animation ka zo animation ka taɓa su yeah, you can put the animation ka zo na wajen animation you add entrance box and then exit if you like fly out one normal ka animation entrance diamond and then exit diamond so duka za ka iya samu su sannan still you can put um, insert shi ma akwai what art idan muka yi waɗannan what ɗin nan da sai ka ce welcome welcome class shi ma ka zo nan wajen home can reduce the font ka zo nan haka okay um, so shi ma ɗin za ka iya sa masa ka sa mai effect um, animation can add the effect and then haka da ka ta yi gashi nan classes ɗinmu so in ka zo ka danna nan wajen haka dai za ka ta yi kana clicking mouse ɗinka kana clicking mouse ɗinka presentation ɗinka na ta zuwa so wannan shine an overview kuma introduction na wannan class ɗin uh, abin nake so da ku shine mutum ya je ta dan yin wasa da waɗannan abubuwan har ka saba da waɗannan interface din a next class ɗin mu kuma za mu zo mu yi professional presentation za mu nemo document mu tsara shi kuma mu yi shi yadda in ka zo project ɗinka ne kuma ne ka presenting da kyau amma yanzu mutum ya je ya ɗan yi playing around wannan abubuwan wannan slideshow ɗin shi ma gashi nan from the beginning maybe kana so ka fara from this beginning ne kaga za ka iya fara shi daga farko kenan in ka danna escape kuma zai tafi let's say kana so from current slide maybe kana kan nan ne kana so ka fara from wannan slide din then you can start from the current slide uh, and then escape and wannan shine sannan wannan resolution maybe the resolution maybe uh, saboda abin da kake so ka presenting din screen din bai daidai da naka ba to sai ka zaɓi resolution size ɗin screen ɗin da sai ka zaɓi wannan da sai ka zaɓi wannan sai ka yi presenting ɗin kun ga gashi resolution ɗin ya abun nan so uh, normally you just put continuous current resolution that's this one and this one is animation as i told you wannan animation ne wannan kuma design an kuma za ka iya canza design ɗin in ka gama canza design din still it will affect ga gashi design din ya canza ka zo nan wajen gashi design din ya canza ga insert nan za ka iya inserting shapes insert photo insert chart gashi nan let's say kana so ka saka wannan chart din uh, let's say you want to this pie chart let's say ka saka pie chart din nan well let's say yeah you are okay let's say wannan chat no kake so ka saka gashi nan za ka iya sa shi shi ma ka sa shi yadda kake so and akwai abubuwa da dama akwai symbols da sai kana rubutu ne nan title ɗinka in ka clicking title ɗin nan let's say kana so ka rubuta 5000 to ka rubuta 5000 nan kana so ya zama naira sai ka da wannan sai ka danna insert symbol kun ga kana clicking insert ku ga ga symbol din ya shigo akwai date and time ga shi nan da sai language ne arabic ne in arabic ne so za ka iya sakawa ga shi nan amma english ne ka saka in arabic ne ka saka shi sai ka zo kuma gashi nan zai zo maka da date and time ɗinka duk gashi nan alhamdulillah ina fata jama'a kun ji daɗin wannan class da muka yi shi na farko akan powerpoint sai kuma mun haɗu a class mu na biyu inda za mu karkare powerpoint ɗin gabaki ɗaya saboda shi ba wai software ce mai faɗi ba kamar sauran software class biyu za mu yi kuma mu kammala sannan sai mu shiga microsoft excel kada ku manta ku subscribing ɗin social media handles ɗinmu facebook twitter da instagram sannan kuma kada ku manta da website ɗinmu www.widen.net domin a nan muna saka manya-manyan abubuwa muhimmai wanda za su inganta ku su inganta rayuwarku kuma idan yau ka fara zuwa channel ɗinmu to kada ka manta kai subscribing channel ɗinmu widen tv wato youtube channel ɗinmu widen tv kama da kuka sani ni ne naku yusufuddin a yusuf sai mun haɗu in our next class thank you very much